Waza ƙarfi ne min in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya Da rashin tayi akan bar arha, jama'a barka da safiyar yau da fatan an tashi lafiya. Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi To har yanzu muna tare da bakon namu barista Solomon Dalun. Makon da ya wuce ya kalubali tafiyar hawainiya da kotun Najeriya ke yi a kan yanke shari'a da illar yin hakan ke jawo wa tattalin arzikin kasar To mun ci gaba da firar inda na yi masu tambaya kamar haka. Me yasa ba abin dokokin tun da akwai su? Abin da ya kawo wannan shine akwai cin hanci oh. da rashawa a cikin harkan eh, gwamnati da kuma ita shari'a to wannan cin hanci da rashawa ita ce ta kai ga kowa in ya karya doka ma zai iya bi bayan fage da kudinsa ya sere ko kuwa waɗanda ma ya kamata su tabbatar cewa an kama mutum in ya karya ko wani dokan da ya shafi mm. eh, ko ta rashin biyan haraji ko kwa a'a ta zalunci to in ka kare dokan zalunci akwai abu guda biyu a wajen akwai haki na mutum da haka zalunce shi kuma akwai doka na kasa wanda ka kare to kaga mutumin yana in yana da kuɗi yana iya yin bayan ta tage abin shi salonin ba abin da zai faru to wannan zalunci kuma ta samu daurin gindi a cikin eh, manya-manya jami'ai na gwamnati na biyu a najeriya za ka samu jami'an gwamnati su ne dumu-dumu a cikin harkan kwangila da kasuwanci jami'an gwamnati jami'an gwamnati su suke sa hannu a kwangila kuma sun ba wa kansu ko sun ba yayansu to saboda haka idan ko an ji an yi ko ba a yi ba to babu abin da zai faru domin ba wanda zai doke zai karba wukan wani ya yi dabo da shi a cikinsa hausawa sun ce komi iyan to kan ka za ka gwada cikin ka. Wato shi wanda zai ba da kwangilan zai kuma ba kan shi ne kwangilan ko ya ba dan wanshi kwangilan. Shi ne mai kamfani na ba da kwangilan. To kuma dan shi kuma kila ya zama shi ne manajin director. To in ya zo. kuma kaga in ya shafe wani eh, kamfani a waje. Eh. Wanda ta kawo kaya ta bayar salin nan ba a ji a biya ta ba. To kaga in an tashi neman hakki. shi wanda yake da iko a gwamnati shine ya ba kan shi kwangilan to za a yi maganan da wa eh babu magana ta mutu kenan ko ta mutu to wannan sai ta ta eh, shaku cikin harka na tattalin arziki in ka samu mutum a waje sai ce maka a Najeriya babu tabbas in dai an yi abu da ta za a samu biyan bukata. A haka aka ɗauka waje? mafi yawan masu harka a Najeriya abinda yana faruwa shine wannan akwai wannan shakku a zuciyar mutane saboda rashin halin tabbas da kuma rashin cikakken bin shari'a bisa a kasa. Wato shi yasa idan mutane suna sai da kayan su ce ka bani kuɗin baka kaya. Eh, a ai a Najeriya ba kuɗi ba kaya. Mm, cinikin biri ana yi da igiya hannu. Wato sai ka kama igiya da yake gindin biri tukun haka ba da kuɗi in ba haka ba babu wanda zai yarda wannan babban illa ne ga gina kasa hmm. ya sa kowane ma mai gaskiya da ya fita daga wannan kasan wanda babu cikakken amfani da shari'a to ya sa ana ganin shi shi kamar kowa ne hmm. irin wannan rashin yardan ya kai ga idan kai mai gaskiya ka tunkari wannan al'amarin to sai an gwada ka an ga gaskiya kafin a yarda ka matsayin ka na mutum ga bai kamata ya kasance haka da kasa ba eh lallai to idan ka duba wannan lamari sosai e, menene alakar wannan bayanin da ka mini da abin da ake cewa wai 419 eh wato ita eh, wato zamba Eh, eh zamba cikin aminci ko eh ita ce 419 mm. wato mutum ya nuna maka cewa yana da halin yin kaza ka biya ko kai je tattara wurin su bayanai na karya ya mika maka ko kai kai mutum zuwa wani gini mar da ba nashi ya nuna su da baki da mai ginin ya ce nan ne ofishin shiga abin da yake yi in an amince da shi an yi harkan kasuwanci in an biya kuma ba a san inda yake ba neme shi ba gan shi ba to so da yawa irin waɗannan mutanen a Najeriya an kama su an kai su gaban kotu za a je a ba da belin su dawo sun zalunce mutum miliyoyi barkate dala miliyan barkate yana hannun su sai su yi amfani da shi kuma su yace shi a wajen shari'a aka magana zai mutu oh. akwai su da yawa a bugi mutum a hana shi kuka a dake shi ma yana nema ya yi kuka ma a rike mishi baki da ba wai hana shi ba da daa a rike mishi baki da ba zai yi kukan ba saboda haka irin irin wannan ana samun shi a Najeriya akwai irin wannan mutane ma sun dawo da wannan kudin zalunci sun neme zabe sun dawo suna cikin gwamnati suna majalisa ko ko suke rike da manya-manyan mukamin gwamnati to kaga eh, waɗanda sun an zarumce su in bayan najeriya ba to mutuncin najeriya ta zuba a garin su domin ko da gwamnatin najeriya ta tura mutane inda irin wayannan mutane a ciki to ba za su yadda ba da yi abin da hausa sun ce kai ka nuna mini abokinka zan ga maka halinka to allah kiyaye amin eh to yanzu menene mafita mafita <clears throat> shine dole a dawo kan bin doka da oda duka kasashen da suka ci gaba sun ci gaba a kan doka ne ana misali mu nan amerika akwai abin da na gani da ya yi min ma ya nuna min cewa ga asirin cin gaban wannan kasan mhm. a kan hanyar tafiya eh. an gina hanya ma mai moto an gina hanya ma talaka mai tafiya a kasa in kuma talaka ya tashi zai haye hanya eh. to mai mota saya-saya saya mhm. ga irin wannan eh, haki da haka ba shi talaka ya nuna cewa akwai bin doka da oda ba ka iya in dai zai haye hanya kai kanin mota ka zo kaga doka ba zai bar eh dole ka tsaya dole ka tsaya komai bai da gaske ba daga hanya kai ba ka tsaya to wannan a Najeriya wallahi ko ba irin wannan zanen aka yi ba ko an yi shi da jini ne kana sa kafa wajen talaka ba ka lura ba da diba ka yi racen coin ne motan ba zai saya ba. kuma mai mutum ya tsira bayan ya kashe mutum. ba zai saya ma balantira yi magana tsira ba zai saya ba. to kenan kowa na cin karensa ba babbaka babu doka da oda mai karfi mai kudi shi yake cin karensa ba babbaka to wannan ba zai taɓa ya kawo gina kasa ba saboda haka makoman shine dole a dawo kan doka da oda kuma wannan ba za a same ta ba sai an koma kan tsarin mulki wanda ta shimfiɗa tsarin kasa da gwamnati ana ma tsarin mulkin najeriya karan sai ana mata kwasan karan mahaukaciya waɗanda ya kamata su bi doka a cikin gwamnati sai su karya tsarin mulkin kuma suna na cikin gwamnati. kuma wannan tsarin mulki ne ya ba su iko kuma kowane doka a kasa ta samu tushe daga tsarin mulki saboda haka hmm. idan waɗanda suke cikin gwamnati ba su bi tsarin mulki ba to sauran dokokin wanda ta gudu kamar kananan koguna daga wannan tsarin mulki zuwa dokokin lababuka na kasuwanci eh, dangantakan mutum da mutum dokokin wadda da sauransu hmm. to ba za su samu tasiri ba kuma kasan ba zai ci gaba saboda haka mu koma ga bin doka da oda a Najeriya. ba a samu cin gaba jama'a sabili da karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan allah ya da mu ci gaba a madadin bakon namu barista solomon dalun da julie gresham wadda ta shira mana sauti da sauran abokan aiki salo garba ke cewa ku huta lafiya baza ƙarfi nemin kuɗinka kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta jazz.